Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarin mu mai suna kissa wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman A'amin. A bayan mun tsaya ne inda tuma ja wani birki ta ta kalle shi ta ce to ni a sani na gaskiya ba ta da auren kowa yanzu Da dai ta taɓa aure mijin baya sosai muka je kotu aka raba auren. Da so ma muke mu haɗa ta da ɗan uwanta Zayyad. To amma kamar baƙon da za ta yi yau ya fi kwanciyar mata. Mu dai zamunta shi ne namu sai ka taya ta da addu'a. Dan ‘yar uwarka ce Allah ya bata nagari. Daga haka ta shige sashinta daban komai ƙofa. Tunda ta je sun tunda ta ce sun je sun raba auren ya daskare a guri ɗaya bai sake iya motsi ba. Sai da ya kwashe kusan minti goma kafin ƙwaƙwalwar shi ta dawo aiki. Jan kafa ya fara yi yana girgiza kai ina ba zai yiwu ba. Babu mai raba shi da matar shi. Ba kotu ba ko ina aka je shi bai saki matar shi ba kuma dole ya tabbatar musu da hakan. Zaman jiran dawowar su yayi yana zaune suka dawo suka yi zaman shan ice cream a roba ɗaya ita da Zayyad har da gogawa juna a fuska. Tasowa ya daka musu tsawa ya ce ke ku tashi ku bar nan kafin in yi ƙasa ƙasa da ku. Zayyad ya ce yaya, ya dai za ka kore su? Hannu ya ɗaga wa Zayyad dakata malam, zan zo kanka. Sai da Nafna ta je bakin kofa ta buɗe sannan ta ce yaya sweet. Yaya sweet bi ƙyale shi kaji zo mu je falon ma zo mu je falon mami ko ɗaki na. ya ci kanshi shi kaɗai. Ganin yayo kanta ta banko ƙofar ta rufe tana faɗin wallahi ba zan tsaya ka taɓa ni ba. in faɗa kake ji ka nemi namiji daidai kai ai ko juyawa ya tsinka wa zayyad mari ya saurin riƙe kuncin shi kuwa yana mai nama ban sani ba gobe ka sake taɓa min mata wallahi sai na zubar maka da haƙora ƙofa zayyad ya nufa da za ta kai shi falon hamma ya ce ban yafa marin ba ban yafe marin ba ba don ba zan iya ramawa ba amma ka sani Ni sai na bar ma tabo a zuciya sai na auri Lubna da ita ɗin allura ce a cikin ruwa. Daga haka ya juya ya shige ya bar Nasir a gurin. Kujera ya ma ya zauna yana huci zai ga uban da zai zo hira gurin matarsa anjima. In ba a yi wasa ba sai ya zubta mishi haƙora. anjima Murja na zaune da Hamma Zayyad ya shigo yana huci. Oh, oh no, the chewing gum is back. Hamba ya tashi ya ce, Me ya same ka boy? Wa ya taɓa ka? Fuskar shi kawai ya juya wa Hamma. Da yatsu suka kwance a kai sosai zuciyar Hamma ta ɗaci. Yanayin shi ya canza, sanin hukuncin shi ba zai yi kyau bai sa Anti Murja tarar abin. Nasir ne ko? Me ya haɗa ku? Nan ya kwasa abin da ya fara kaf ya faɗa musu, tashi ta ta ce aiko dole in ci ubansa. In taka mai birki kafin ya min hauka. dole in shayar da shi bakar wahala akan yarinyar dan ya ringa tuna dan ya ringa tuna ba a banza ya same ta ba rukuwanin ta zayyar dai anti ki bari please na miki alƙawari, zan sa shi ya san yana son kuma ya san kuma ya san darajar ta ki bar ni da shi kawai kawai dai ki hana shi daga hannu akan mutane in ni ya doke ni na yi shiru wani dokuwa za su yi wani sawa zai yi a kulle shi dan ya fi shiga ta don haka ki mai abin da zai sa ya kasa magana ko ɗaga hannu a kan jama'a. Ok, ina zuwa, ta faɗa tana nufar falon. Zayyad roƙo hannun Hamma babu zafi ba kawai dai shaida ce ya yi, kar ka bari kan ya ɓata maka rai. Abun farin ciki ne tunda mun yi nasarar gane da shi ita ɗin mace ce kuma ta kai asuta. Allah ya yi maka albarka. I cannot help it, but ina jin zafin marin har cikin raina. Na sani dadi, na gode da ƙaunar kamar iyaka a gare ni. Kai ɗin ɗan halak ne Zayyad. Ɗan da kowane uba yake burin samun kamar shi, ina maka fata kai ma Allah ya baka ‘ya'ya na gari, su faranta maka kamar yadda kake faranta mana. Amin amin, na gode. Yawwa, wai ni har yanzu ba a samo min suruka ba ne? Dadi, da saura. Da saura na, kuma ma ni fa irin aurenka da anti nake so na yi. Gidanku, to hoce ta ɗin ce taka? da baka faɗa min ba za ka san ta insha Allah ka san dole kai ne mutum na farko da zai fara sani ko da yake kila Hajjo ko ka su riga ka ya karasa faɗa yana fita da dariya addu'a han ya bi shi da ita Anti na shiga falo ta samu Nasir fuskar nan babu sauƙi ta ce ban hana ka zaman ban hana ka zaman gadi ba amma ko da sani na ko ba sani na amma ko da sani na ko ba sani na ka sake ɗagawa wani murya a kan yarinyar nan labuna. ko ka kai mai hannu wallahi ban yafi ba kuma yarinya dole na aure da ita ga zaɓin ta Zayyad ko waninsa duk wanda ya mata shi zan bata daga haka ta wuce ta bar shi a gurin da baki sake bata yafi ba bata yafi ba fa ce. ta yaya zai bar maza su su ringa kula mai mata Zayyad kam har taɓa juna suke, wallahi da sake kun sa ya za shi, ya faɗa musu me ke faruwa. Yana zaune ya ji Anti Murja ta so, ta kira Zayyad kan labuna ta yi baƙo, yana tura baki. Da komai ya shigo, haba anti, haba anti. Wai ba na ce ina son ta zan aure ta ba don Allah me kuma sai ta sake kula wani. Kai dakata tamu. Babu fa wanda ya isa ya takura wa rayuwarta. masoya ko nawa ne su zo za ta tantance daga wanda ya mata ma'aura aura mata in kana son ta ka nemi soyayyar ta kofa a buɗe take wuce kai abin da na saka gaba yana bubbuga kafa da ƙunƙuni shi wallahi waye waye ko da baƙon ya shigo tuma ja ta tarbe shanu bibi ta ce ya haƙuri shiryawa take ta ce za ku wuce gun ta ce za ku wuce gun daga nan ko sun kai da kai ya ce haka ne Yau wato dama ina so in faɗa ma in kun shirya tsakaninku sai ka sanarwa magabatanka a turo. Mu dai a shirye muke amma ka tabbatar ka faɗa musu bazawara ce. Sai dai sakin wawa don ko tarewa ba ta yi a gidan mijin ba ya sake ta. In short ko ganin ta ma bai yi ba sai bayan ya sake ta. Ba damuwa. Mu kam in sha Allahu ai mata ka raba. Allah ya sa. Allah ya maka albarka. Bari in zo. Ta faɗa tana barin gurin. Fast 5 pm labuna ta fito, ta yi wani irin kyau ta tabarkalla sai ɗaukar ido take. Haka ya zage ya ringa koɗa ta tana jin daɗi tana godiya. Hirar duniya suke yana ba ta labarin ƙasashe daban-daban da tambayar ina take son zuwa honeymoon in sun yi aure. Juya ido ta yi a hankali ta ce don tuwari, wannan sirri ne in muna waya zan faɗa maka saboda akwai 'yan sa ido a kusa. Ok to kar gidan mu, ko za mu koma mota sure I will like it. Na akwai kyautar ma da nake so in baka. Wow thanks! Mu je to. No ka bari mu yi sallah sannan sai mu fita oke? To ba ki da damuwa. Haka ta ci gaba da narkewa tana zuba shekwafa, har aka kira sallah ta ce ya je masallaci za ta same shi a mota. Da ɗan sauri ta shige falon, Anti Murja ta maida ƙofar ta rufe. Tana nishi kamar wacce ta yi tsere. Sallah ta yi ta fito, Zayyad na zaune a falo ya ce sweet sister please mu tafi tare. Mu tafi tare, ban san barinki da wancan ƙaton, ina kishinki. Kai yaya ba komai fa, ka san ina ji da kai kawai za mu ɗan je yawo ne kafin lokacin fati ya yi. Mu je in motar to, thanks sweet bros. Yaya me ya fes face ɗinka ya yi ja haka? Shafa gurin ya yi ya ce nothing much. Ɗigewa ne, sorry ina da magani bari in ba ka. To godiya nake sweet sister. Hura mai iska ta yi a fuskar ta bar gurin a guje. So sweet amma ba komai zan kama ki. Tana bata sashin Agib da gudu, sannan motar guide ta bar gidan. Fitowa ya bar Nasir zaune kamar wanda aka dasa zuciyar shi na tiriri. shi a daskare bai san me ke mai daɗi ba, matar ce ta fita da wani ƙato. Zuciyar shi ta bashi shawarar ya tashi ya je gurin ya ga sanda za su iso. Da haka ya tashi jiki ba ƙwari ya nufi fat ɗin su. Kowa dai ya san inda fati ne da ake shirya shi don yin ƙara'in wasu shagulgula saboda in mutum ya aure ya natsu guri ɗaya da iyalinsa. Misali, ga maza wani mashayi ne a ranar zai sha giya ya yi tatil da niyyar ya yi bankwana da ita. Wani manemin mata ne mata zai tara kala-kala ya yi masha'ar shi da niyyar zai yi aure ba zai sake bibiyar lamarinsu ba. Wani kulob ya saba zuwa shi ma ranar zai yi ban kwana da shi to kyautata wa amare da angwaye zato da ake ya sa aka haɗa nasu guri ɗaya. Don su dai za su yi ne kawai ba don suna da abin da za su yi wa ƙara'in ba. Gaba ɗaya gurin an ƙawata shi ne da kalolin ja da baƙi ya yi kyau iya kyau sai dai a ce masha Allah. A hankali mutane suka fara zuwa wajen suna neman gurin zama. Kowa ya sha fararen outfit ɗinsa tamkar masu zuwa makabarta. Ƙarfe takwas da rabi ake sa ran zuwan angwaye kuma an san angon baya African time. Ga shi Anti ta ce bayan shigowar angwaye da amaransu kowa ya zo sai dai ya koma. ya ko takwas da minti ashirin da biyar suka iso gurin. Mazan kwaye da ya so da wata naɗaɗɗiyar jallabiyar shi da tsabar rashin guga ta koma haka. Ya ruga ƙofar shiga yana dafa da hular shi tashi kafiya na ci gana masu a ɗayan hannun nan ba suka fara artabo da masu tsaron ƙofa suna ba zai shiga ba. Dole ihun sai ya jawo hankalin jama'a da sauri na ƙaraso ina dalla mai harara na ce to ya ce ka makara. Band aka saki na tarar amare, buɗe ido na sake ganin wacce ta fara shigowa na ce zan kaɗe ziya. Sunan wata aljana. Gaskiya Dora ‘yanti Murja ta ce miki aljana. Ya kamar ita? Kamar ita ta kanta. Shigowar amaran ce ta sa ni gyara tsayuwa ina faɗin tabarakallah. Ahsanal khaliqin Allah mai halitta. bagaken kayan sun masifar fito da su ga masu fararen kaya a bayan su. Zinar da Agif sun yi kyau cikin bagaken kaya amma combination ɗin baƙi da ta ya faskawa haskawa. Haba Zulaihat ya kika samu kasa gane lamarin ne? bakin ga dukkan alamu mai gayya mai aiki yau ba ta zo ba ko da yake bachelor's party aka ce wasu irin lemuka aka tanada wanda ƙaryar mutum ya ce ya san su duka in ka san wasu dole baka san wasu ba gefe guda kuma nau'in abinci ne kaloli daban-daban wanda ba na ƙasar mu ne Najeriya Wasu tangamatan gaban majigai ne guda biyu a yanda za su yi wa mai kallo sauƙin gani ba tare da ya ta miƙa wuya ba. A hankali suka fara gabatar da hotunan angwaye kuma aminan juna. Kafin a gabatar da na amare su Zulaihat mamaki abin ya ringa ba su. Ta yaya waɗannan hotunan kuma? Zinat ko murmushi ta ringa saki don ita ta haɗa abin. Ta yi amfani da hotunansu da ‘yar uwarta da ke wayar. Ne da excuse ɗin ba ta da hotuna ita ɗaya. sai hotunan lokacin birthdaynsu da kuma na occasion ɗin da suka gabata aka ɗan tsinto wasu tun da labna ta shigo idon Nasir yake a kanta da wani irin kallo da na kasa gane na me wasu kaya ne a jikinta ba wanda ta fita da su ba me ya faru ta canza kaya kenan Zayyad ne ya kiranta suka ɗan tsaya daga inda zai iya jiyo su ya ce sweet sister ya naga kun canza kaya kuma Babu komai, ka san wancan ya daɗe a jikinmu to da za mu je ya canza kaya. Sai ya sai min wannan ni ma na sai ya sai min wannan ni na canza, ko ba su kyau ba ne? Ta faɗa tana ɗan juyawa, wow kyau ma ɗaya kenan, ji nake kamar in sace ki in gudu. Thanks, sweet, bari in je ko? Tana tafiya Nasir ya bi bayanta har cikin banɗakin ya bi ta tana gama abun da za ta yi ta fito. Ya makure ta a jikin bango idan shi cikin nata ta ce yaya me hakan? Uban wa ya baki izinin bin wani ƙato da aure na a kanki? Wa ya baki wannan damar? Ni ba ni da auren kowa. Ba na son iskanci ka sake ni. Ni kike kira ɗan iska? Ya faɗa yana daɗa makure a bango. Ni ne ɗan iska? Ok. Ya faɗa yana ja baya. Zan nuna miki yes ni ɗin ɗan iska ne. Ya jiyo a bazata yana neman wawurarta. Allah ya ba da sa'a ta fice da gudu ta bar shi a gurin. Gunzayya ta nufa, jikinta sai ƙyarma yake. Yaya, kai ni gida, me ya faru? Ni dai kai ni gida mu je zan faɗa maka a hanya. Ganin zai tsaya ta ja hannun shi dole ya tashi ya bi ta suka fita. A kan idon Nasir ta ja hannunsa. Nan zuciyar shi ta ƙara ƙudurta mai dole ya yi magani, ya yi maganinta wato za ta iya bin wani su fita. Ta iya riƙe hannun wani amma shi mijinta ta ce mai ɗan iska to zai yi abin da dole a bashi shi matar shi ko da tsiya. ko da arziki Ko da Lubna ta dawo gida rai, ɗakin Anti Murja ta nufa, nan ta same ta ta fito wanka. Rungume ta ta saki kuka sai da ta bari ta ɗan yi tukun kafin ta ce ya isa faɗa min me ya faru. Tsaf ta mata abin da ya faru, Anti Murja ta yi murmushi ta ce oke, ki kwantar da hankalinki babu abin da zai faru. amma har yanzu shi ɗin bai san baiwar da kike da shi na mace ba. Na Nasir ɗana ne kuma na san matakin da zai iya cewa zai ɗauka. I'm ten step ahead of him soja, ni ina zuwa. Ta faɗa tana zaune da ita. Wata ‘yar kwalba ta ɗauko ta miƙa mata da wata shaiɗaniyar rigar barci ki saurare ni da kyau na san me nake yi. Babu abin da zai bari zan bari ya same ki kawai ina so ya sake sanin ke ɗin ba irin sauran matan da ya saba sani ba ce. Wannan turaren in kin yi wanka sai ki shafa a duk wani saƙo da ke jikinki. Ki sa wannan kayan ki kwanta ki jira abin da zai faru ki yarda da ni. Babu inda za ni ina ɗakin nan so ba zan bari wani abu ya faru da ke ba amma ki cire min ƙullin ɗakin ki ɓoye don kar ya yi tunanin ƙulli. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.